Masu sauraro barkamu da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM da duk a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. Tuma sauraro kamar yadda muka saba a duk kowace ranar jama'a shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu, nishadi, sana'o'i da dai sauransu. A yau 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2019 za mu ci gaba da tattaunawa ne akan maudu'in da muka fara a makon da ya gabata na girki tsakanin maza da mata. yi kamar misalin za a yi kamar wannan aikin masu da za ka samu shinkafar ɗanya ba iri ta zuwa ba har an kwanta maka ka bushe ta ta bushe ta ka wanke ka jika kai maka mai amma kaɗa da sa miro ne da shinkafa ka dafa shinkafa To masu sauraro za ku ji ƙarin bayani kan yadda ake yin masa da sinasar a cikin shirin. To game da batun muhawarar waye ya fi girki wato kowa ya kamata ya girki tsakanin mata da maza kuwa? Abinci na mata ne ba na maza ba ne. lalura ne yakan sa su su shiga kicin bai kamata namiji ya shiga kicin ba mace ne aka santa da girki amma kuka yadda suka fara shiga kicin to wani sabon labari ne fa ba ba auren fa zai zai shuke janyo a kishi kwarin kishi ga kuma mata da kishi ba so a yi musu masu sauraro sai a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa don jin duk waɗannan bayanan har ma da amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na Facebook. To da farko za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku inda muka ce girkin maza ya fi ɗanɗano in ji wani matashi mai sana'ar girke-girke menene ra'ayinku ga kuma yadda kuka amsa mana tambayar. To amsa ta farko ta fito ne daga Abba TM Almajiri Gambaru da Tahir M Tahir Jambulo Kano. Suka ce hakika mu ma maza idan muka hada maka girki sai ka manta daga inda ka zo. Sai kuma Yakubu mai manja funtuwa ya ce, mm, wani girki mai daɗi sai matata. kuma gaskiya haka batun yake mata sun fi maza iya abinci ganin yadda su matan aikin su yin girki amma duk da haka akwai namijin da idan ya girki ya fi na wasu matan don haka mata kalubale gare ku ku tashi ku koyi girki Shi kuma iso Haruna kariya Nijar ya ce salam yau da gobe gaskiyar magana mata sun fi maza iya girki. To shi ma wannan Maryam daga Nijar yake sunansa ba baya gambo da magaram. ya ce tabbas haka zancen yake domin ko ni girki na ya fi na wasu matan shi kuma alhaji kabiru highlanders ya ce yau da gobe ba don mata za su ce mun yi son kai ba girkin maza ya fi nesa ba kusa ba shi kuma hassan ahmad dalha daga damatar jihar yobe cewa yi gaskiya ai ba ma haɗi maza sun fi mata iya girki don su matan ma sun san hakan ko a otal maza ne ke girki mata kuma ke rabawa Fati'e Ahmed ta ce a haba dai. To sai kuma Fati Anka ta ce sai an gwada. Shi kuma sani na liliya mai mai makuku da bashar kansila mai tukunya dirin daji suka ce salam yau da gobe. Hakika harkar girke-girke kowa dai da kalar nasa amma wannan lamarin a barwa mata iyayenmu kawai. Matukar dai za a yi masa adalci. To shi kuma Alhaji Murtala mai gyaɗa kwanta gore cewa a gaskiya ni ina da ja akan wannan zance. Ai girki sai mata. In ka ga namiji yana girki to wajen mata ya koya. Shi kuma Isa Lawan Girgir ya ce salam yau da gobe. Tabbas wannan magana haka take girkin maza ya fi ɗanɗano da daɗi amma fa wasu mazan domin kuwa idan wani namiji ya girka abinci to fa ko kare ba zai iya ci ba saboda rashin daɗi. Tofa. To sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya zo daga Tahir M Tahir Jambulo Kano tare da Abbati M Almajiri suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Ina ma za a haɗa ta yaya nawa namiji zai fi mace iya girki. Sai in dama bata iya dafawa ba ku tashi lafiya. Ita kuma Aisha ta barista col Maska ta ce gaskiya kam akwai mazaje waɗanda suka ƙware da girki mai daɗi a tashi lafiya yau da gobe. To sai kuma Jafar Ibrahim Commando ya ce sosai kuwa dukkan wani rastuwaran da ake bugun gaba da shi akan ɗanɗanon abinci idan ka je za ka tarar maza ke dafa abincin. Shi kuma Umar Ismail ya ce wannan maganar haka take domin nima cook ne kuma a makaranta na yi diploma a bangaren girke-girke da kula da harkokin otel yanzu haka ina Dubai ni ɗan jihar Kano ne. To shi kuma sani mai langi lange a wuri cewa ba shakka haka maganar take kuma muddin mata suka yi sake za a yi musu fintin kau. Mhm. Shi kuma armaya Hussaini ya ce hakika girkin maza ya fi na mata ɗanɗano abinda ya sa na ce haka sau da yawa wasu matan za ka ga an auro su amma wallahi sai ka ga ko iya tuka tuwo ba su iya ba balantana ma da fataliya. To Allah ya kyauta shi ko Muhammad Mustapha Madina daura cewa yi. Wannan matashi akwai kamshin gaske a maganarsa domin kuwa sau da yawa za ka yaba da daɗin abinci sai ka ji an ce namiji ne ya yi girkin. Daga ƙarshe kuma Shehu Adamu da jau ya ba Muhammad Mustapha amsa. Ya yi dariya ya ce ya dai faɗi ne kawai domin ya ji daɗin bakin shi amma in dai ɗanɗanon girki ne to mata ƙarshe ne. na ɗanɗana na mazan a lokaci ina makaranta na ji yadda yake saboda haka ba za a haɗa ba ma To mun gode da waɗannan saƙonnan a ci gaba da turo mana da su. madalla yanzu kuma za mu je ga wata tattaunawa da na yi da hajiya hawa wadda aka fi sani da hajiya iya madaki mai girke-girke a unguwar yola da ke birnin kano ga yadda hiranmu ta kasance kamar shekara nawa kenan kina wannan sana'ar? da yanzu ya zan ya fi kusan shekara talatin ba muna yin wani aiki in ina yi har ma a rana ne yanzu kuke ne ya biyu ta kai yanzu za mu yi cak za mu yi kusa za mu yi sukurin za mu yi donut eh. za mu yi nakiya za mu yi gudun eh, kayan gara na hamaja biyu kayan kunak eh. kayan abinci ne cikin yayi To waɗannan kayan abincin da kika lasabto iya a gida kike yi a zo a saya ko ko oda ake ba ko ko kina da shago ne? a ba ni da shago a gida ne ke yi da yi da yawa. Yara rana dai yanzu da suka ga abin yana tafiya suna so su gan a zamanance ne ko ai zaman na da yanzu yara suka karɓa sai ne za su gidi To iya ga shi dai ke kin kwashe wajen shekaru talatin kina wannan sana'a ta girke-girke. Me kika iya lura game da matasa masu tasowa ta fannin girke-girke a zamanin nan? A zamanin yanzu an yi a zamanin yanzu ba su yi wannan ba. To ko me yasa haka? Kuma da muke tare da su mutane ne biyu da na yanzu ba. Na da sun ne muke tare da su. To me yasa yaran na yanzu ba za su iya yi ba? Ah, to kamar idan yanzu akwai wasu da suke da sha'awar su iya girki ko kuma su koyi girke-girke wace shawara zaki ba su? Ah, shawara ba su a samun to zo su ah, kuna samun 'yan koyo kenan. A haka amma ba wai muna yi idan mun je ta hanyar abiya mai koyar da ha'a. haka kamar na jikinmu haka wayansu abokan arziki ne suke suna so za su kira sai su zo mu To iya na san kila masu sauraro za su so ki dan gutsara musu kaɗan daga cikin abubuwan da kuke yi. Yanzu eh, kamar misalin za a yi kamar wannan na nasu. Eh to ya za a yi ta? Eh nasu. Inda za ka samu shinkafa ta ɗanya ba iri ta zuwa ba. Ara. Eh. An kama ka bushe ta, ka bushe ta ka wanke a jika a kai maka mai kaɗi. To. Amma kaɗa ta amiro ne da shinkafa ka dafa shinkafa kuma irin ta da ruwa har kaɗa haka ce kaɗan jika. Amiro ne ka dama ka rufe shinkafan Allah ya kai mu ka zo. Amiro ne za ka jika kauna in kana son sukari za ka iya samun sukari ta yar kana da suga a ciki fadiya fadiya in ya kauri ka daga ɗan ruwa a ɗora tafkonka ya fi ka mai kan ke ka samu da zai ji tattakan game da yanka haka ta kai kai. Sinaka mm. shi ma kamar yadda kai shinkafa ne haka za ka yi na sinaka. Shi ma ana zuba nono ana haɗa shi amma shi ainihin na kan rike kamar za ka yi in kai riken nan an kawo maka man kaɗi sai ka zuba a ci. Sai ka sa mun ciya ka juya ka juya sa mai ya sai ka rufe. Ina an gari ya waye sai ka haifi. Mm. Cin mutane ne na ga suna sa yi suka ciki. To amma mu gaskiya ba ma kai kai To ko ba a sa ba ma zai yi kyau kenan. Eh sai nan mu je muke sa ba ma kai. yanzu sai mu ji an yi wa mai abinci ne biyoyi na su din wata ne na a ran da aka yi markaɗe a lokacin za a sa hoda a sa yi a sai To kamar shi kuma samosa fa wani abu ne mai dan saukin yi? Ita ma samosa ai sa a sa a nemi. fulawa fulawa za a haka ta ita ba wani abu ba ya an sa mata an kwada ta ana bukatar ta sai a sa mata ta haka ake bukatar ta wajen haɗi ne kamar abin da za ka sa mata bi fatar za ka sa mani wajen gishiri ɗan kan shi Oh, gishiri. Ba a sa mata da yadda. A da ana shafawa ana cirewa ana shafawa ana cirewa. dama ne sai suka haɗa da ɗan koren tattasai da albasa haɗa ka tana na ka zuba ɗan maginka shi ne za ka yi tafi da kana zuba a fatan nan kana naɗa ne. Hmm. Wasu suna naɗa wasu suna shafa wasu suna naɗa wasu suna shafa. Haka kuke haɗa gama. To iya yau kuma sai gashi an waye gari su ma maza yanzu sun fara koyan wannan sana'ar ta girke-girke ya kike kallon wannan al'amari? yan maza su yanzu su suna ganin kasashen nan na waje ai cikin gadin maza ne suke aiki saboda haka hankali hankali su nema nan ya fi mu zuwa. kuma ai a kina koyo na kasashen waje nan da ake za su nan suna yi na daɗi to iya me zaki so ke ba masu sauraro shawara musamman ma dai mata ai yanzu ba a kwanciya a da za a nema duk masu da za su zauna ba za su nema ba ai da za ta ji da rayuwarsa Hey, hey, gefe surfan kiyaye jauye haske dankin sami lambe girma mai surfe surfan kiyaye jauye haske dankin sami lambe girma mai surfe surfan kiyaye jauye haske danka shafa nufa a kai sun yafa san kina riga na zarfa he he he zo ne ki zo na karki zarfa ne ki nake wa hidima mai sirbi zarfa ku yayi kyau haske kyau madala da fatan masu raro sun karu da bayanin hajiya iya kuma masu so za su iya gwada wannan yadda ake wato sana'ar sinasir. Eh, da masa ba. Mm. To idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata mun fara kawo maku tattaunawar da wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta jagoranta a kan wa ya fi iya girki tsakanin maza da mata. Ga dai ci gaban wannan muhawarar. Ah, wani namijin zai iya shigowa gida. Da ya dawo daga ofis ya dawo yana da bukatun ya ci abinci ya zo ya samu matan shi bata girka abinci da wuri-wuri ba ko kuma ta yi ma ba daɗi ta yi babu daɗi wani lokaci namiji sai sai ya zuciya ce to tun da dai abin ya zama naka ne ke ki koma cikin ofis in zan dawo cikin gidan duk wani abin da duk wani nauyin da ke kan aikin da ke kan gida ni zan dauka ke ki koma cikin ofis da yake kin ji abin da shi Musa Muhammad ya ce wato wani lokaci akwai mazan da ake samu ke kin taba ganin namijin da za a ce wai saboda girki matan shi ta je ta yi aikin a ofis shi kuma ya zauna ya girki a gida? Na su ɗaya ban taɓa ganin wannan ba domin matan ba za ta yadda ba. Ba za ta shi ma zai ma iya aikin gidan. Ya yi wa yara wanka, ya wanke kayan yara, ya yi shara. Ga maza ba su son shara, ba su son wanke-wanke, zai yi wanke-wanke. In aka samu yaran suna nan ƙanana, wa zai ma yaran wanka, wa zai yi wanke-wanke. Dai ana dai magana ne kawai dai. Mu dai dai abin da muka sani. mata dai sun iya girki amma shirmin matan ne kawai ke sa wasu man suna shigan kicin ba don haka ba me zai kai namiji kicin ba a san da shi a kicin ba amma shirmin da mata suke kwabawa yau da kullum yake sa maza su shiga su ko mai kai su samu su ce su ma sun yi girki. To nan wato dan sun yi maganan cewa waɗansu wato sai an koya ko kuma mata sukan koya ne tun daga ƙanana amma za ki samu waɗansu matan idan sun tafi har su yi aure ba su ma iya girkin ba ma akwai macen da na sani dama koko ya gagare ta a gida kina ganin kamar iyaye ne ba su koya mata ba ko kuma dai ita ne bata koya ba ko kuma dai tsaban jin daɗi ne kawai ya sa uh, suna da masu girki kin san jin daɗin zamani yanzu mun gode muna da masu taimako za ki samu gida akwai masu akwai mai abinci akwai mai shara akwai mai wanke wanke akwai duka so ke kawai kin girma a ce a je makaranta ki je ki samu takarda abin da iyaye suke so kenan je ki samu takarda so da ki samu aiki ki musu ba kuɗi so damuwan shine ni ma na san macen da har yau ita professor ne yanzu ba ta iya dafuwa ba ita ta yi girma ba ta yi dahuwa ba mai gidan da ya aure ta ya sani ba ta yi dahuwa ba so da suka fara da suka yi sabon aure haka suke zama shi yakin shiga kicin ya dafa abinci shi zai dafa abincin shi ya yi komi shi ya hada da su sun fara girma sun na fara samun kuɗi sun su samu masu aiki so komi mai aiki har yau har gobe ita ba ta dafuwa don ba da san me ya hada ta dafa ba don inda ta yi girma kenan amma domin kin yi girma a gidan da ba eh, koyar da ke ba bai zama cewa kaɗa ke ki koya ba eh because ke na mace ne ko kin ki ko kin so zaki je wani wuri ko kin ki ko kin so zamani na canjawa in gobe ba iyayenki kuɗi sun tafi fa me zai faru kin zaki aure a gidan da mai ki a ce kamar dan wani ya ce miki ba mai dafa mishi abinci sai matan shi so kin zaki aure mai gidan da ya ce ba mai dafa abinci sai matan shi ga auren ki zai iya ya rushe ai dole je ki koya so ni ni wa shine kowane mace ko kin fito a gidan kuɗi kike kwanta akan kuɗi koya abinci because namu ne eh, pride nan ce pride na mace eh, na mace kenan abin da ake nuna kenan yau in an eh fariya da shi sai a ce yau gobe a ce na mace kaman ke kina fita sauran mata suna fita suna na abu da sun ya ke baki iya komi ba ko indomi ko ruwan zafi wani su ba sai ba sa ba su abin kunya <laughs> da malam Musa Muhammad akwai batun wato sai ka ga su maza wani lokaci ko al'ada ce za a ce ko yaya ne sai ka ga ba sa so su koyi wannan girki shi yasa wato mata ma suka musu fintin kau wato wajen iya girki saboda abin da shafi harkan girki har ga Allah ba san namiji da harkan girki ba mm. tun farko kenan eh farko saboda asalin girki za mu yi mu ce ko da a gida ne ni tashiwa na gida ban taba gani na ga namiji ya dauki ruwan zafi ya sa ba duk wani abin da shafi harkan girki na samu iyayena ne suke yi ni a tashi na kin ga dole in ce harkan girki ba na mazaje ba to amma kuma dalilin da yasa maza kuma suke girki shine na farko tukunna mutum zai iya shigo um, kamar mama na haka idan wani lokaci ake samu kama ce ba ta da iyayen mata sai dai zalla mazaje to kin ga a nan mama tana da bukatan a taya ta aiki to takan iya jawo namiji ɗaya daga ciki ta koya masa aiki saboda ba ta da ɗa na mace yawwara za ta iya jawo shi ta koya masa ka yi wannan ka yi wanke-wanke ka share ɗaki ka girka wannan ka girka ma yara abinci wani lokaci idan ba ta nan wani lokaci idan ba ta nan kaga kai za ka yi ka controlling ɗigiyan ɗin to kin ga ko don saboda wannan yana sa namiji ya ga ya iya sa ya iya girki tun kafin ya aure yi aure To uh, Beki kina kan bakanki na cewa wato mata sun fi iya girki fiye da maza. Amma waɗansu wuraren cin abinci sai ki ga maza ke dafawa kuma za ki ga ana zuwa musamman kamar sakwara. maza ke iya daka sakwara ya yi laushi ya yi danko mata wani lokaci ba sa iya yi shi da na ga miki eh, eh, kyauyen kenan da kuma rashin sa kai maza kuma domin su nema abin da za su biya ma kansu bukata shi sa a wasu wuraren da ake sai da abinci kin ga maza ne sun fi yawa a wurin ana so a nema abin da za a dan taimaka rayuwa ba wai son jin daɗin su ne sun je suna daka wannan sakwaran ba a'a wurin daga sakuran maza ne manafik sun nagan sun fi yawa. To ba kya ganin kamar mazan sun fi iyawa kenan. Ba wasu iyawa ne o, ba wasu fi iyawa ba ne. Suna nima abu nasu ce da kansu ne, su jama kansu bukata ne, shi yasa suka fi yawa a wurin. Ba wai sun fi iyawa ba ne, a'a. Ba wasu fi iyawa. To daga ƙarshe dai kina ganin kamar mata sun fi maza iya girki. eh sun fi mata maza mata sun fi maza iya girki amma shawaran da zan ba su anan shine dan Allah mace wadda kike so ki kasance da mijinki kina son aurenki ya zauna kare ya rushe ki ba ga dafan abinci domin kika yadda mutumin nan yau ya dafa gobe ya dafa jibi zai nemi wadda za ta zo ta shiga ta dafa mishi domin abinci na mata ne ba na maza ba ne Eh, lalura ne yakan sa su su shiga kicin bai kamata namiji shiga kicin ba mace ne aka santa da girki amma kuka yadda suka fara shiga kicin to wani sabon labari ne fa sai ba ba auren fa zai zai shuke janyo a kishi kwarai kishi ga kuma mata da kishi ba su so ai musu to an bake so mu kishi na suke abinci dan kada miji ki shiga kicin ya je daga kicin fa zai je waje ya kawo da za ta dafa mishi abincin sa Tonan Sat ga ita beki tana cewa <laughs> wato rashin iya girkin mata yakan janyo <laughs> yakan kishiya. Ke ina na ki ra'ayin daga karshe wace shawara za ki ba mata? Gaskiya mu yi kokari mu koya. Don wannan kishiyan akwai damuwa. Kuma da gaske ne kin gani ba kan ya zo ya dafa abinci na ɗaya kin koya kin giya mishi cewa ba ki da ba ruwanki da kicin. To akwai wata kuma da ita akwai ruwanta da kicin. ita nata kam tana son kicin tsohon ta zo ta shiga ta fara dafa abinci ke baki iya dafuwa ba baki iya bi da shi a shahara baki iya kuma bi da shi a hankali ba sai kina gan kaman kina ba akwai kina yanga irin ya shiga kicin ya dafa ai ba san mu da kicin ba dan Allah mata eh, especially eh, eh, wanda ba su yi aure ba ki koya dafa abinci ki koya dafa abinci biyu domin wannan abincin an ce zuciyan eh, namiji ta ciki yake sa akwai fara samuwa ba ki bi cikin ki koya abinci yana da kyau mu koya abinci. To ah, Musa Muhammad daga karshe kai kana ganin kaman wato mata ko kuma maza da mata waye ya kamata ya fuskanci wato ɓangaren girki domin a samu daidaituwa. Har ga Allah mata. Mm-hmm. Mata ne ya kamata a ce su fuskanci gefen harakan dafa abinci. domin yadda na gaya miki ɗazu na ce miki maza ba san su dafa abinci ba maza an san su ne da su je su nema su kawo gida ke kuma aikin ke ki dafa ma yara su ci da kuma da kuma shi mijinki din shi namiji an san shi ne daga zaran safe yayi idan aka kawo masa abinci ya ci zai fita ne je nima abinda zai nima muku abinda za ku ci to ya je ya dawo ya shigo gida ya samu baki dafa abinci ba na farko kuma ga yara suna eh, ga yara suna kuka ke baki dafa abinci kuma kin dafa abinci kin dafa shinkafa duk eh, me ake kira suna kasa ko kuma duk eh, abin daga mutum ya tauna abinci sai ya ji tsakuwa sai ya tauna kasa to ta yaya hankalinsa hankalinsa bare ta ta yaren shi bare ya bace ya ce ya sake kuma ya ce zai karo miki miji ba dole ransa zai bace ai zo ne shi zai zai ɓaci kuma ce ka shi zai tafi abincin yau eh. ko ma yayi shi zai dafa abincin saboda mai ransa ya baci ya ji ya nemo ya kawo maimakon a ce ki natsu ki yi shi da kyau yanda yanda zai ji daɗi gobe da gobe ma ya sake je ya nema amma ya shigo gida ya samu baki abinci da kyau ba wani lokaci zai ci shinkafan ba gishiri ba magi ba wani abubuwa wata wata tana wata tana yi kawai dan abin wata kawai eh, tana yin abincin ko oho ne mm. wata kawai za ta yi ko ko a ci ko kar a ci wani lokacin ka shigo abinci ta iya abincin fa amma munafuci ne kawai ta iya abincin ta dafa ta iya ta dafa abincin da aka ci aka je ya daɗi amma daga lokacin da mijinta ya bata mata rai kenan kawai daga ta shigo kawai in an kawo mata abinci kawai sai ta kwakwaba kawai ruwa ruwa kawai ka kawo kawai to ka bude ka ce kana cin abinci kana kana kana tsaki kana ci abinci kana tsaki to ta yi hankali ka bare tashi ba ka je ka nemo ka kawo ta yi ba kawo kishi ba <laughs> To jama'a masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen wannan shiri ko kuma tattaunawa namu inda muka tattauna da Musa Muhammad da Beki Project da Nansat Gunin akan wato ko maza ko mata ne wa, suka fi iya girki uh, sai wani karo idan Allah ya kai mu huta lafiya. madalla a gaida zainab babaji da tawagarta to mai da kin cewar maza sun fi iya girki ai kafin ma mu je gana ni mm. abin da nake so ma sauraro su mai da hankali a kai shine yan mm. batutuwan da hajiya iya ta taɓo. kwarai da gaske game da matasa mm. yadda wasu ba su ba da himma wajen koyon girki musamman mata wasu sai ka ga ga sanan dai an yi auren kamar yadda wani cikin masu turo mana sakon ya faɗa ba mm. ko tuwo bata iya tuka ba to ya za a yi lamarin shi zai koya mata kenan to ai to wai laifin ma waye tukunna eh to wannan kuma an baro shiri ne ni dai sai in ce kwarai da gaske sai in ce laifin ta ne dan ba zan ce laifin iyaye ba ko kuma <laughs> laifin me yasa za ka ce laifin ta ne ba ta tsaya ta koya ba ba oh. maki yan gidan iyayen suna kokarin su tura su zo ki kaza ai irin wannan ya kamata to an sa baba ita ma ta iya ai matsalar kenan ah ta iya mana to to manji. ya za a ce baba ta iya girki da me ta ce da ita ta girma me ce ɗazu? ka ce ne? eh to ai ba wai na faɗa bane da ra'ayin kaina ba eh. abubuwan da muka saurara ne na cewa maza sun fi iya girki haka saka ce eh to haka dai ni na ji suna dai kwatantawa oh to ban ce wasu ba su iya ba mm. tabbas wasu sun iya mm. amma kuma adadin waɗanda suka iya ɗin guda nawa ne tsakaninka da Allah Hmm, to gasanin suna dan dama ba laifi dai kai me da me ka iya dafa to a da dai ina dan girki ni kin san abin da yake to a da mana ban gane a da ba yanzu fa a yanzu ma akan dan taba amma dai kamar sai dai irin <laughs> aka ce ta batu ya ce emergency kenan <laughs> ok to na emergency kenan a yawa shi ne kan <laughs> to shi kenan da fatan dai masu sauraro sun ji shawarwarin da duk mm. masu tattaunawar saka bada kuma mm. za a yi amfani da shi. kuma a ci gaba da gwadawa ba haka to karshen shirin kenan to masu sauraro abin da ya sawaka kenan a shirin na yau yanzu a madadin wadda ta ni hada shirin Maryam Dauda da kuma wanda ya bada umarnin shirin ya kuma hada wato Daniel Brown da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai kuma ranar Litinin idan Allah ya kai mu za mu sake zuwa da wani sabon shirin domin kayatar da ku mu kasance lafiya. Zuciyar